يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فانا تؤفكون يا متاني كتنا نئمر الله يمكو ta hanyar zukatanku da harsunanku daga banku ta hanyar yin aiki, shin akwai wani mahalicci ba Allah ba wanda yake azurta ku daga sama ta hanyar ruwan da yake saukar maku da shi, kuma yake azurta ku ta ƙasa da abubuwan da yake fitar maku da su na ‘ya'yan itatuwa da shuka da sauransu, babu abin bauta da gaskiya wanda ba shi ba, to amma ta yaya ake bautar da ku gabarin duk wannan gaskiyar. kuke ƙirƙirar karya ga Allah kuna riya cewa yana da abokan tarayya alhali shi ne ya halicce ku kuma ya azurta ku.